بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد وأن شيني درس na نهدو أو wannan littafi العبودية al'ubudiyya na الاسلام ابو العباس احمد ahmad عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية Allah ya سينا kansa yana nan yana yi akan abin da ya shafi matsayin bauta ga Allah maɗaukakin sarki matsayin mutum ya zama bawa ga Allah maɗaukakin sarki wanda a baya ya gaya mana cewa ma'anar bawan Allah ma'ana ce iri biyu ma'ana ta farko ka zama bawan Allah ma'ana wanda ya yi sadu da ya mika wuya ga umarni da hani na ubangiji yana bin shari'a ta ubangiji yana aiki da abubuwan da allah maɗaukacin sarki ya yi umarni da su yana hannuwa ga barin abubuwa da allah maɗaukacin sarki ya yi hani ga barin ma'ana ta biyu daga ma'anar bawa mutum ya zama bawa ma'ana wanda yake ya sadu da ya miƙa wuya ga ubangiji ta hanyar tilas ta hanyar bin dokokin Allah maɗaukacin sarki na halittarsa wanda dole ne ya sallama ya yarda da cewa Allah ne ya halicce shi Allah ya yi sama shi ya yi ƙasa shi ya yi kudu da arewa shi ya yi tsaunuka shi ya yi tekuna da ƙoramu shi yake saukar da ruwa shi yake fitar da tsirrai da sauran abubuwa irin waɗannan wanda ibn taymiya yake gaya mana wannan ma'ana ta biyu dukkanin halittu sun yi tarayya a cikinta kowa da kowa a bisa wannan ma'ana ta biyu bawan Allah ne mumini a bisa wannan ma'ana ta biyu bawan Allah ne fajiri a bisa wannan ma'ana ta biyu bawan Allah ne kafiri a bisa wannan ma'ana ta biyu bawan Allah ne to bayan Allah da Allah ya yaba a cikin ayoyin da suka gabata wa ibadur rahmani allazina yamshuna alal ardi hauna har zuwa ƙarshen ayoyi su ne bayan Allah a bisa ma'ana ta farko ba a bisa ma'ana ta biyu ba to wasu daga cikin waɗanda suke da'awar ganin haƙiƙa suke cewa su sun ga ƙwaƙwaf a cikin lamarin ubangiji suke cewa suna iya karanta lauhul mahfuz su san me Allah maɗaukakin sarki ya rubuta a kansu ko ma a kan wasu to waɗannan sukan ce umarni da hani ya tare ya daggare su babu maganar ya bi kaza daga cikin dokokin ubangiji ko ya bar kaza daga cikin dokokin ubangiji domin shi ya gano hakika kuma shi ya riga ya samu wannan ilimi na cewa shi ya san inda za shi aljanna za shi ko ba aljanna ba to wasu waɗanda suke ɗauke da irin wannan aƙida sukan yi da'awar haka ga alhazir alaihi salam cewa shi ma ya ga haƙiƙa shi ya sa umarni da hannu suka faɗi daga kansa ya sa lokacin da ya yi tafiya da annabi musa alaihi salam shi annabi musa alaihi salam yana bisa doron shari'a shi kuma yana bisa shi kuma khadir yana baɗininta saboda haka suka yi ta samun sabani alkhadir khadir yahu da jirgin ruwa na wasu mutane waɗanda suke talakawa suna aikin suna leburancin su da shi yahuda musu alhalin sun ɗauke su kyauta ya kuma je ya rushe garin wasu ya sake gina musu shi ya tayar musu da shi ya miƙan musu da shi bayan kuwa waɗannan mutane sun ƙi bakunta su sannan kuma ya kashe yaro wanda bai balaga ba yana wasa cikin yara ya murde masa wuya ya mutu to duk waɗannan abubuwa annabi Musa ya inkarin su suka ce annabi Musa ya yi inkarin saboda shi yana duba zahirin shari'a ne yana duba umarni da hani ne to shi kuma alhadir saboda ya ga haƙiƙa ya ga ƙwaƙwaf shi ya san da yake yi saboda haka shi umarni da hani wanda annabi Musa alaihi salam yake dogaro da su na zahirin shari'a suka ce ya faɗi daga kan hadir suka ce duk wani waliyi domin su suna tafiya akan cewa alqadir wali ne ba annabi bane suka ce to haka ake samun waliyai daga cikin waliyan Allah waɗanda su ma shari'a take a kansu saboda suna ganin mukami na walittaka mukami na walittaka ya ɗara mukami na manzantaka da na annabta مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون النبي فويق الرسول ودون الولي wato suka ce matsayin annabta a gurin Allah a can can an je lahira za a gane cewa annabta ta ɗanɗara manzanci amma bata ta kai ga walittaka ba kaga walittaka ɗin ita ce a saboda haka ce musa annabi ne shi kuma khadir waliyi ne saboda haka ya zama yana da ilimi na hakika wanda shi annabi Musa ba ya da shi don haka sai ya zama na umarni da hani sun sare da kansa to shine na ibnu taymiya yake cewa wa man zanna anna al-qadira wa ghayruhu taqata anhum al-amru li mushahadati al-iradati wa nahwi dhalika kana qawluhu hadha min sharri aqwali al-kafirin billahi wa rasulihi wanda dai yayi tsammani cewa al-qadir da wani khadir umarni na yi na yi ko bari na bari na shari'a zai saraya zai faɗi daga kansu domin wai sun ga irada sun ga ina abubuwa suka sa gaba wala zalika da irin waɗannan aqidu kana qauluhu hadha duk ne irin wannan magana to maganar sa irin wannan min sharri aqwali kafirin billahi to ita ce mafi sharrin magana da kafirai suka faɗa da suka kafircewa Allah da manzansa hatta yadkhula fil naw'i thani min ma'ana al-'abd saboda mutum ba zai zama mutumin kwarai ba har sai ya shiga cikin ma'ana ta biyu ta ma'anar bawa wacce ita ce saduda da miƙa wuya da bin umarnin Allah wa huwa bi ma'anar al-'abid wato bawa da takunu abidan lillah ya zama mai bautawa Allah la ya'budu illa iyyah baya bautawa kowa sai Allah fa yuti'u amrahu wa amra rasulihi ya bi umarnin Allah ya bi umarnin manzanninsa wa yuwali awliya'ahu mumini ya so masoyan Allah da manzanninsa wanda su ne mu'minai almuttaqina masu kiyaye dokokin Allah sannan wa yu'adi a'da'ahu yayi gaba da masu gaba da Allah da manzanninsa wa hadhihi al-ibada muta'alliqatun bil ilahiyyati lillahi ta'ala to wannan ibada kaga tana da alaka da uluhiyya ta ubangiji sabanin al-abdu بمعنى المعبد فهو معلق بربوبيته الربوبية شيء كسان الله شيء ييكا شيء سمي شيء كسي شيء إزاي شيء كذا شيء كذا وانا ita ce rububiyya ka kadaita Allah da ayyukansa uluhiyya kuma shine ka bauta wa Allah shi kadai to bawa da ma'anar da take da alaka da rububiyya wannan kowa da kowa ma haka yake da mumini da wanda ba mumini ba bawa da ma'anarsa mai alaƙa da uluhiyya wannan ita ce wadda Allah Maɗaukakin sarki ya sanya mizani ma'auni sikeli na tantance ɗan wutar dan aljanna wani hada kana unwanu tauhidi saboda haka ya zan matashiyar tauhidi la ilaha illallah ita ce matashiyar tauhidi bi khilafi man yuqirru bi rububiyyatihi sabanin wanda yake yarda da cewa Allah ke yake ayyukan da yake zanawa na rububiyya wala ya abuduhu kuma baya bauta masa aw ya abudu ma'ahu ilahan akhar ko ya yarda da wannan rububiyya amma kuma yana bauta ma wani abin bauta tare da Allah kaga wannan bai shigo musulunci ba fal ilahu kalmar ilahu kalmar ilahu wacce take nufin abin bauta huwa allazi ya'lahu bil qalbu bi kamalil hubbi in an ce al ilahu ala rabbi ana nufin wanda zuciya take bauta masa da cikakkiyar soyayya wata azimi da cikakken girmamawa wal ijlal wal ikram da cikakkiyar jinjinawa da kuma karramawa wal khawf wal raja'i da cikakken tsoro da cikakken fata wa nahu zalika da fatan kwacin irin waɗannan ayyuka na zukata to duk wanda ake yi masa wannan shine ilahu saboda haka Allah da yake shi ya cancanci haka sai aka kore wannan sifa daga dukkan wani abin da ake bautawa aka tabbatar da ita ga Allah shi kadai aka ce la ilaha illallah wa hadhihi ibada to irin wannan bauta hiya allati yuhibbuha Allah wa yardaha ita ce bautar da Allah yake so kuma ya yarda da ita wa wasafal wasafa min ibadihi da ita ne Allah ya wasafta ya sifanta waɗanda ya zaɓa daga cikin bayinsa wabiha biha ba'asa da wannan ibada ne Allah ya aiko dukkanin ganganku na manzanni da suka gabata wa amma al'abdu bi ma'anar mu'abbad amma bawa da ma'ana ta farko wanda aka bautar da shi ta hanyar yaƙi ko yaso sawa'un a karrabi zalika au ankarahu ya yadda shi bawan ne ko bai yadda ba fa hadha ma'ana to wannan ma'ana ta bawa yastariqu fihi al mu'min wal kafir da mu'mini da kafiri duk dai wa bil farq na hadhain an-naw'ayn to ta hanyar fahimtar bambanci tsakanin waɗannan dangogi na ibada guda biyu ko dangogi na zamantowa mutum bawan Allah guda biyu يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه sanan za a san abubuwa tabbatattun abubuwa na addini waɗanda suke shiga ƙarƙashin abin da ake kira bautar Allah suke shiga ƙarƙashin abin da ake kira addinin Allah wa amrihi shar'i suke shiga ƙarƙashin abin da ake kira umarni na shari'a allati yuhibbuha wa yardaha bautar da Allah yake so ya kuma yarda da ita wai wali ahlaha kuma yake jibinta masu bin wannan bauta wa yukrimuhum bi jannatihi kuma yake karrama su ta hanyar ba su aljanna wa bainal haqa'iqil kauniyya da kuma abubuwa na halitta ta cewa Allah ya yi sama Allah ya yi ƙasa Allah ya yi ruwa Allah ya yi tsirai da sauran abubuwa masu kama da haka allati yashtariku fiha al-mu'min wal kafir wanda da mumini da kafiri anan ba su da bambanci wal barru wal fajir da mutumin da yake biyayya ga Allah da mutumin da yake fajiri ba su da bambanci allati man iktafa biha bautar da wanda ya tsaya a kanta kawai shi yana ji a tun da ya yarda Allah shi ya waɗannan abubuwa yana ga kamar ya gama komai walam yattabi al haqa'iq ad-diniyya amma bai bi irin dokoki na addini ba kana min asba'il iblis lain to wannan yana cikin mabiya iblis tsinanne wal kafirina bi rabbil yana cikin kafirai waɗanda suke mutuncewa ubangijin halittu duka wa man ittafa fiha bi duna ba'd wanda kuma ya dauki wasu abubuwa na bautar Allah wanda Allah ya shar'anta na umarninsa ko haninsa ya dauki wasu ya bar wasu aw fi maqamin duna maqam ya je ga wani mataki bai kai ga na gabansa ba wajen bautar Allah au halin duna hal ko ya shiga wani hali na bautar Allah bai kai ga na gaba gare shi ba نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية to walittakarsa a wajen ubangiji tana samun tawaya gwargwadon tawayar da ya samu wajen bin dokokin Allah na umarninsa ko na haninsa wato duk mumini wanda yake bi ma'anar abidi lillah duk mumini da yake da ma'anar da yake bisa ma'anar bautawa mai bauta ga Allah ta hanyar bin dokokinsa to yana da wani kaso na walittaka a wajen ubangiji saboda haka waliyar a wajen ubangiji hawa hawa ne mafi kololin wanda ya fi zama wali ga ubangiji shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama sannan sauran annabawa ulul azmi sannan sauran annabawa da manzanni sannan kuma sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama to haka gwargwadon biyayyar mutum da kiyaye dokokin shari'a da bin umarni da barin abin da aka hani gwargwadon abin da zai samu na kaso na walittaka a wajen ubangiji saboda haka Allah ya ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun sai Allah madaukakin sarki ya sifanta waliyai da waɗannan sifofi guda biyu waɗanda suka yi imani kuma suke kiyaye dokokin Allah kaga gwargwadon kiyayewarka ga dokokin Allah gwargwadon abin da zaka samu na rabo na kaso na walittaka a wajen ubangiji وهذا المقام العظيم لظهر فيها من اكابر من اكابر من اكابر الشيوخ المدعيه للتحقيق والتوحيد والعباد ما لا يكفيه الا الله الذي يعلم السر والاعلان والى هذا اشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه فبين ان كثيرا من الرجال اذا وصلوا الى القضاء والقدر انفسوا الا انا فان لي انفتحت لي انفتحت فتحت منه به روض روض لكم فلا تحكم قدر الحق للحق للحق من يكون من يكون من ينازع للقدر لا من يكون موافقا للقدر ابن تيمية ya ci gaba da cewa wannan matsayi na bambanci tsakanin al’ubudiyya bi ma’ana al’abdul mu’abbad da kuma al'ubudiyya bi ma'anar mu'abbad lillah bambanci tsakankanin waɗannan matakai guda biyu an samu da dama daga cikin manya-manyan shehinai sun fada cikin kuskure a game da shi ina da tahqiq waɗanda suke da'awar su sun iya tantance abubuwa yadda ya kamata wat tauhid suke da'awar sun san tauhidi wal irfan suke da'awar suna da ilimi suna da sani na ubangiji ma la yuhsihi ma la sirra wal i'lan kuskuren da babu wanda zai iya kididdige shi sai Allah madaukakin sarki wanda shi ya san abin da yake shi ya san abin da yake bayyane yace to wannan ma'ana wato bambanci a kankanin al'amrul kauni alqadari da al'amrul shar'i bambance kankanin waɗannan abubuwa guda biyu zuwa gare shi ne Sheikh Abdul Qadir Jelani rahimahullah yayi ishara zuwa gare shi sai ma zukira anhu cikin abin da aka ruwaito daga gare shi yana cewa anna kathiran minar rijali iza wasalu ila al-qada'i wal qadari anfaqu illa ana fa inni fatahat li fihi rawzanatun fanaza'tu aqdar al-haqq bil haqq lil haqq والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر فجن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ya ambaci sunan wannan malami abdulkadir aljilani ko aljili rahimahullah ya kuma yi masa addu'a ta Allah ya ji kansa a kuma wani guri da yake maganar cewa da dama daga cikin shehinai sun fada cikin kuskure amma ya kawo wannan malami yake cewa shi yana daga cikin waɗanda ba su fada cikin wannan kuskure ba muka ga ya kamata a taɓo batu akan shehu abdulkadir a ana jin sunan shehu abdulkadiri amma an fi jin shi daga 'yan bida kafin a je shi daga ahalin sunna akan jima ko ma kwata-kwata ba a ji amma 'yan bida suna ta yawo da shi loko-loko lungu-lungu sako-sako to yau ga shi a karatun ahalin sunna a kuma littafin da ake magana akan aƙida akan tauhidi shehu abdulkadir ya shigo saura kaga ya kamata a bambanta tsakanin zare da abawa a shehu abdulkadiri ɗaya ne daga cikin shehinai kuma malamai waɗanda aka yi a ƙarni na biyar zuwa na shida wato an haife shi a shekarar hijira tana ɗari da 470 a wani gari da ake kira jilan wannan gari a yanzu an ce yana cikin kasar iran jelan ko kilan sai yasa ake nisabta shi zuwa ga wannan gari duk da iyayensa ko kuma shi ya baro wannan gari ya dawo bagdad cikin iraq da zama tun lokacin bai fi shekara ɗan shekara sha biyar ba ko sha takwas bai fi shekara sha takwas ba ya baro wancan gari ya dawo bagdad da zama to amma an fi saninsa ko an fi jingina shi da wancan gari mahaifarsa ta farko wato jilan a ce jilani ko aljili dukkan ta nisba ce ko alkilani ko alkili duk nisba ce zuwa ga wannan gari da aka haife shi ya zo ya yi karatu a gurin malamai musamman malaman hanabila domin shi yana bin mazhabar imamu ahmad imamu ahli sunnati wal jama'a ahmad ibn hanbal mazhabar ta yake bi don haka karatu da ya yi ya yi su a hannun malaman mazhabar hanabila kuma daga cikin manya-manyan malaman mazhabar hanabila akwai waɗanda suka yi karatu a hannunsa kamar a sheikh abdullah ibn ahmad muwaffaquddin ibn qudama mai littafin almoguni in an ce makurar littattafan hanabila ko mafi girman littattafan hanabila shine a faɗi littafin almoguni na muwaffaquddin ibn qudama to ibn qudama yana daga cikin almajiran shehu abdul aljili rahimahullah ya tashi yayi karatu akan wannan mazhaba ta fuskar furu'a da ta fuskar usul ma'ana ta fuskar fiqh da ta fuskar aqida domin shi da kansa a cikin littafin sa al a littafin sa al-guniya yana cewa qala al-imam abu abdullah ahmad ibn hanbal الشيباني رحمه الله وأماتنا على مذهبه أصلا وفرعا وحشرنا في زمرته shi da kansa a wannan littafin nashi alguniya yana cewa al ahmad abu abdullah ahmad ibn muhammad ibn hanbal ash-shaybani Allah ya ji kansa ya kuma karɓi rayukanmu muna kan mazhabarsa ta bangaren tauhidi da ta ɓangaren ta tauhidi da ta ɓangaren fikihu wa hashara fi zumrati kuma Allah ya tashe mu cikin tawagar Imam Ahmad to saboda haka ya tashi ya yi karatu a kan wannan mazhaba kuma a rubuce-rubucensa muna fahimtar wannan mazhaba ita firin jaye a cikin rubuce-rubucensa kowa ya san mazhabar imamu ahmad a wajen aƙida ba ta sauki ba ja da baya an yi rigima rigingimu da 'yan bida'a tun lokacin imam ahmad an ɗaure shi an dake shi an yi masa barazanar kisa an kashe wasu almajiransa an kashe wasu abokansa an daki wasu malamansa an kori wasu malamansa daga aiki duk akan akida amma bai saki abin da yake kira akan na akida ba to Imam Ahmad an san aqidarsa fuskar asma'u was sifat musamman a wancan lokaci da mu'tazila mu'tazilawa wanda suka nace sai sun jirkita aqidar musulmi ta fuskar al-asma'u was sifat ya nace akan tabbatarwa da Allah sifofinsa kamar yadda suka zo a cikin alqur'ani kamar yadda suka zo a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kansa abdulkadir jelani a cikin littafinsa alguniya yana cewa wani udu billahi min an na kula fihi wa fi sifatihi ma lam na bihi huwa aw tulo. wato muna neman Allah ya tsare mu mu yi mata magana game da Allah da sifofinsa maganar da ba shi ya faɗe ta a cikin littafinsa ba ba kuma manzansa ne ya faɗe ta ba to yana neman Allah ya tsare shi da shi shi wajen jingina wa Allah wata sifar da bata zo a cikin alkur'ani ba bata zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana neman Allah ya tsare shi daga shishigi wajen korewa Allah sifofin da ya tabbatar wa kansa a cikin littafinsa ko manzansa sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa a cikin sunnarsa sahihiya don haka koyarwar shi abdulkadir koyarwa ce ta sunna a ture a dunkule koyarwa ce ta sunna kuma sunna yake nufi cikin dukkan abin da ya koyar a cikin littafinsa alfathur rabbani a majalisi na arba'in da bakwai shafi na ɗari da hamsin da ɗaya ga abin da yake cewa yake cewa akhlisu wa la tushriku ku yi ibada ku tsantsanta ibada ka ku shirka wa la tushriku wa an babihi la tabrahu kada ku bar kofar ubangiji saluhu wa la tas'alu ghayrahu ku roƙe shi kada ku roƙi wani ba shi ba ista'inu bihi wa la tasta'inu bi ghairi ku nemi tsari da shi kada ku nemi tsari da wani ba shi ba tawakkalu alaihi wa la tawakkalu ala ghairi ku dogara ga Allah shi kadai kada ku dogara ga wani ba shi ba a wani guri a cikin wannan littafi alfathur rabbani shafi na majalisi na 39 shafi na 128 ga abin da yake cewa idza lam tattabi alkitaba was sunna wala shuyukh al'arifin bihima fama taflahu abada yace in baka bi alkitabu was sunna ba baka bi alqur'ani ba baka bi sunnar ma'aiki ba baka bi malaman da suka san alkitabu was sunna ba to har abada ba za da bauta ba a wani gu yana cewa la fala halaka hatta tattabi alkitaba was sunna ba za ka taba rabauta ba a rayuwarka sai ka bi alqur'ani da sunna a wani gun kuma yana cewa fa'alal mu'mini wajibi ne ga mutumin da yake mumini ittiba'us sunnati wal jama'a ya bi sunna ya bi jama'a fa sunnatu ma sannahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sunna ita ce abin da ya sunnanta manzo Allah ya sunnanta kaga bai ce ki ba bai ce kadiriya ba ce sunna ita ce abinda manzo Allah ya sunnanta wal jama'atu mattafaqa alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama jama'a kuma abinda sabon manzo Allah suka hadu a kansa fi khilafati al-a'immati arbaa cikin khalifancin imaman nan na shiriya guda hudu al-khulafa ar-rashidin halifofi guda hudu al-mahdiyyin rahmatullahi ta'ala alaihim ajma'in kaga bai ce kai kadiriya ba cewa yayi kai rike sunna ka riƙe jama'a sunna kuma sai ya ta'arifin ta da me abinda manzo Allah ya sunnanta jama'a kuma yake sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya kai ka can tushe can gindin maganin kuma an san shi da matsantawa wajen wato akan yan bid'a a cikin littafin sa alguniya yana na a kasuwar kuri ana sayarwa yana cewa wa Allah yukashira ahlal bid'a kada ka shiga dandazon yan bid'a ka kara musu ka ƙara musu yawa wala yudanihim kan ma ka matsa kusa da su wala yusallimu alaihim kan ma kai musu sallama kaga shi yafi ba yace li anna al-imam ahmad ahmad rahimahullah yace saboda imam ahmad domin shi yake bi saboda imam ahmad Allah ya ji kansa yana cewa man sallama ala sahibi bid'atin faqad ahabbahu wanda duk yayi wa dan bid'a sallama to yana son sakina wa li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah yana cewa afshu salama kumta tahabbu ku watsa sallama a tsakanin ku dan ku so juna kaga in kai wadan bid'a sallama kana son ku so juna kenan wala yujalisuhum kai ya zauna inda suke wala yaqrubu minhum kai ya matsa kusa da su wala yuhanni'uhum wannan ba magana Abdul Qadir nake karanta ba wai ta Muhammad ibn Abdul Wahhab ba a yuhanni'uhum a'yadi kada musu gaisuwa ta murna a lokacin bukukuna wa auqatus sururi da lokacin da lokutan farin ciki wala yusalli alaihim idza matu kada ma ya shiga sallah akan su sun mutu wala ya yatarhamu alaihim kada ya ci Allah ya ji kansu idza zukiru in an ambace su bal yubayinuhum ya ja da bayan su raba gari da su wa yu'adihim billahi azza wa jalla yayi gaba da su saboda Allah mu'taqidan wa muhtasiban bizalika kuma yayi haka a bisa aqida kuma yana neman lada yana neman lada mai yawa wal ajral kasira da ma makon lada wannan magana tana cikin guniya shafi na 80 a mu za mu dauke ta akan manya manyan yan bid'a tana dauka akan yan kanana ba ka sai ta zama izala mai zafi izala mai yaji saboda haka yana magana akan manya manyan yan bid'a waɗanda bid'a su tafi da su daga musulunci amma wani wanda yake bida zikiri bida wani abu haka bai ma san da yake yi ba wannan duk aita al'amar aita hulɗa da shi kuma ana masa wa'azi amma manya manyan su shi nan to su yake nufi an gane ko in kuma ka dauke shi akan zahirin to kuma wannan wannan dai magana shi Abdul Qadir a cikin dai shi littafin al-Gunya din yana cewa ittabi'u wa la tattabi'u wa la tattabi'u ku bi sunna kada ku bi kada ku bi bid'a wa ati'u wa la wala tamraku ku yi da'a kada ku yi tawaye wa wahidu wala tushriku ku daya ta Allah kada ku shirka a wani gurin a littafin sa al-fathur rabbani majalisi na 59 shafi na 207 yana cewa asasul khairi mutaba'atin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fi qawli wa fi'li ginshikin alkhairi shine yi wa annabi sallallahu alaihi wa biyayya cikin maganganunsa da ayyukansa to har ma kuma yana cewa alamar yan bid'a a cikin guniya ta fi na 80 yana cewa wa alam ka sani anna li ahli al-bid'i alamatun na biha yan bid'a suna da alamomin da ake gane da su fa alamatu ahli al-bid'i al-waqi'atu fi ahli al-athari wato alamar yan bid'a zagin masu aiki da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga kaga anan ya tantance suwaye yan bid'a wannan maganganu suna cikin littafansa biyu alguniya da kuma littafinsa alfattun rabbani dangane da sufanci sufi ne ko ba sufi ba ne sufi ne ko ba sufi ba ne idan ana nufin sufi wanda yake da batu akan zuhudu gudun duniya ambatan Allah a ƙaurace wa inda jama'a suke a koma a lizinci masallaci a yi ta itikafi da ma'ana irin wannan to sufi ne shi yasa ake lissafa shi cikin sufaye ana lissafa shi cikin zuhadu saboda wannan ma'anar kuma yana da mabiya da yake tarbiyyarsu akan wannan abinda na fahimta lokacin da nake karanta tarihin sa a da dama na karanta tarihin sa a littattafai da yawa to abinda na fahimta a yayin da ya zo bagdad ya yi karatu a gurin malaman shari'a karatun tsantsa na shari'a ne a cikin malamansa akwai wanda shi ya jefa shi cikin abin da ake cewa kusancin wani mutum da ake kira Hamad ibn Muslim al dabbas Hamad ibn Muslim al dabbas kuma an ce shi wannan al dabbas a tarjamarsa an ce wa kana ummiyan la yaktu wato ummi ne shi ba malami bane ummi ne ko rubutu da iya yana da yan sana'o'in da yake yi to amma yana da wasu da ya tara a gindin su yana koya musu tufanci yana koya musu zuhudu to a lokacin idan shehu abdulkadir ya zo wajensa yana cutar da shi kwarai da gaske yana tsangwamarsa ya ce kai malamin shari'a ne menene ya kawo ka wajen sufaye ka tafi wajen yan uwanka alfuqaha malaman shari'a ka kyale mu wannan abin da yake masa na tsangwama har ta sa su kansa almajiransa shi wannan hamadu da hamadu muslim dabbas hatta su kansu almajiransa suna suna tsangwamarsa in su ce to dan abubuwan da aka kawo mana na sadaka mun cinye wato kamar ya zo kwalama tunda su an san su ba sa zuwa ko ina sai abin da aka ba su na sadaka to sai suke mata to yar gurasa ka aka na sadaka minti sai ka tafi to an ce wannan mutum shi yayi ta jinsa har ya sa shi cikin harka ta sufai amma shi a gunsa abin da yake cewa tufanci, yana cewa a cikin littafin sabuniya a a makala ta 36 shafi na 65 36 shafi na 65 yana cewa انظر لنفسك نظر رحمة وشفقة ككل كنك كلو نتوسعي دجنك أي واجعل الكتاب والسنة أمامك كسنع القرآن للسنة أقبن إذنك وأعمل بهما كي أيكي بسيط ولا تغتر بالكيل والقال والهوى kada ka ruɗu da ce ku ce da maganganun banza Kala ta'ala Allah yana cewa ma atakumur rasulu fakhuzuhu abinda manzo ya zo muku da shi to ku karba wa ma nahakum anhu fantahu abinda ya hana ku ku hannu wala tukhalifu kada ku kada ku sabawa biyayya ga manzon Allah fa tatrukul amala bima bima jaa bihi ku bar aiki da abin da yazo da shi wa tahtari'u li anfusikum amalan ku kirkiro wa kanku wani aikin wa ibadatan ku kirkiro wa kanku wata ibada ku bar na annabi sallallahu alaihi wasallam ki kada ku yi haka kama qala ta'ala fi haqqi qaumin ballu sawa'a sabili kamar yadda Allah ya faɗa game da wasu mutanen da suka karkace hanya ta kwarai yace wa rubaniyata nibtada'uha ma katabnaha alayhi da wani aiki na bauta na kaurace wa jama'a da suka kirkira wanda bamu rubuta musu ita ba bamu rubuta musu ba yana cewa a cikin littafin sa alfathur rabbani majalisi na 59 shafi na 207 yana cewa a sufi man safa batinuhu wa zahiruhu bi mutaba'ati kitabillahi wa sunnati rasuli sufi shine wanda zahirinsa da batininsa ya zama ya ya zama garai garai ta hanyar bin annabi sallallahu alaihi tafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya tsabtace batininsa da zahirinsa ta hanyar yi wa Allah madaukakin sarki biyayya da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya wannan shine shi tufancin da yake ganin ya kamata saboda haka in mun ce abdulkadir sufi ne muna nufin wannan ma'anar kuma ga yadda ya fassara tufancin agunsa a sufi man safa batinuhu wa zahiruhu bi mutaba'ati kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda cikin yake cikin al-fathur rabbani to idan wannan shine sai abdul qadir a za mu ga wasu maganganu da wasu irin karamomi da wasu waƙoƙi da aka ce shi yayi waɗanda ba yadda za a yi musulmi ma ya yi su ba wai wali ba musulmi ma ba zai yi su ba akwai inda yake cewa ko ake cewa yana cewa ذرائي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت مديت راحتي وأعلم نبت الأرض كم من نباته وأعلم رمل الأرض كم هو رملة وأعلم علم الله أحصي حروفه وأعلم موج البحر كم هو موجه أنا كنت مع نوح بأعلى سفينة بحارا وطوفانا على كف قدرتي وكنت وإبراهيم وكنت وإبراهيم ملقى بناره وما بردت النيران إلا بدعوة وكنت مع يعقوب في غشو عينه وما برئت عيناه إلا بتفلة أنا كنت مع أيوب في زمن البلاء وما برأت بلواه إلا بدعوة أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف علم الطريقة ملكت بلاد الله شرقا ومغربا وإن شئت أفنيت الأنام بلحظة إن أكدوبا قرشان لتاس فتوق الغيب دافي نتريد الثمانين دشدة لا أقول أن بيتوشي رام فسر أمر أبن شوا والإياذ بالله يلا شو أزرائنسا سنجلل هننسا min fawqi samawati kulliha ya rutso duka sammai duka sammai guda bakwai wa min tahta batnil huti madda jirahat kuma ya sanya tafin hannunsa can can cikin karkashin cikin kifi ma'ana ya hada sama da ƙasan gaba daya yace wa a'lamu il wa a'lamu nafsal ardi kam huwa nafsatin kam min nabatihi ya san tsoron ƙasa tsiro nawa ne a ƙasa ya sani wa a'lamu ramla al-ardi kam huwa ramla yashin da yake rairayin da yake kasa ya san kwaya nawa ne yace wa a'lamu ilma Allah uhti hurufahu ilimin Allah gaba ɗaya yake ya san shi kuma yana iya kididdige harufansa gaba ɗaya wa a'lamu mawjal bahri kam huwa mawjal sun koran ruwa da yake ya san guda nawa ne zai iya lissafa ana kuntu ma'a nuhin bi a'la safinati yace lokacin da annabi nuhu ya hau safina jirgin ruwansa to ina tare da shi biharan wa tufanan ala kafi kudrati da dukkan tekuna da dukkan da shi tufanin gaba daya suna tafin kudrata wa kuntu wa ibrahim mulkan binari da ni da ibrahim lokaci da aka jefa mu a cikin wuta wa ma baradat an-niran wa ma barada an-niran illa bi da'wati addu'a ta ce ta sa wutar ta sanyi wato ba maganar kulla ya na rukuni ba tana a ne ya to yace wa wa kuntu ma yaquba fi gashu aini lokacin da yaquba ya rasa idan sa ina tare da shi wa ma bari'at ainahu illa bi kaflati da tofina ne idanun su kawai ana kuntu ma ayyuba fi zamanin bala lokacin da annabi Ayuba yake cikin bala'i to muna tare wa ma bari'at falwahu illa bi da'awati da addu'a ta ne ya warke ana alwahid alfardu alkabir min ni ne kwaya ɗaya wanda yake filo ɗaya kuma wanda yake babba da zatinsa ana alwasiful mawsufu ilmu sanifu ni ne in ana sifantawa ni ne da sifantawa kuma ni ake sifantawa ni ne jagoran alamar tsarikar ni jagoran tsarikar malaktu ni sharqan wa maghriban duk garuruwan Allah yana nufin duniya gaba ɗaya gabas da yamma duk naman da ke wa in shi'tu in na ga dama aflaitul alama bi lahzati duk mutan duniya zan karar da su da kintawar ido na daya to idan mun karanta abubuwan da muka ji a baya a Shehu Abdul Qadir yana faɗa cewa a yi sunna a yi ikhlasi a ɗaya ta Allah ta a yi shirka ta hatta yan bid'a bai raga musu ba to ya za mu yi da irin waɗannan maganganu idan aka ce shi yake futuhul ghaibi wani ne wani mutum ne ya tattara littafin inda na ɗauko wannan wani mutum ne ya tattara shi a ana kiran shi zainuddin al-mursafi as-sayyad ya tattara wasu maganganu na cewa abdulkadir a cikin littafin karshe sai ka waɗannan waƙoƙin yake kuma shi yake yi waƙoƙi ne wannan ɗaya kaɗan ne daga ciki akwai waɗanda suna nan su ma don haka suke da muni wannan na ɗauko misali ne usuhul gaibi littafi ne sananne yana nan a bige an buga cikin shekarar hijira 1392 a matba'ar a al mustapha al-Halabi a al an kuma buga shi a Darul Albab a Dimashq Ibn Taymiyyah ya yi sharhin wasu kalmomi masu kyau a cikin shi littafin fusuhul ghaib wanda sun yana da cikin fatawa sharhu kalimatin min fusuhul ghaib amma duk cikin maganganun ibnu taymiya da yake yi babu inda muka ji ya tabo wasu maganganu irin wannan ya ce abdul qadir yayi kaza yayi kaza kaza wanda wannan yake nuna mana cewa wannan tsare-tsare da aka sa a ƙarshen littafin a zamanin shekul islam ibn babu su a littafin dan da da su babu wanda ya fi ibnu taymiya zafin irin wannan don ya kafirta su hallaj ya kafirta ibnu sab'in ya kafirta ibnu farid ya kafirta su ibnu arabi saboda maganganun su irin waɗannan da suke nuna ittihadi da wahdatu wujud ya kafirta su amma mun taba inda ya kafirta su abu qadir da a ce ya tabbata sai abu qadir yana da irin waɗannan maganganu shi ma da ya shiga sabu ibnu taymiya ba zai masa mujamala ba alamun da suke nuna cewa waɗannan maganganu dama a ƙarshen littafin suke ba a cikin littafin a ƙarshe aka nisa aka ce wai wasu baitoci ne yayi wanda ko kusa bai waɗannan maganganu ba a ibn taymiya za mu ga yana masa yana yabansa a wasu gurare da dama akwai inda ibn taymiya yake sifanta shi da babban malami yake cewa wa kalamu shuyukh kibar ka shaykh abdul qadir wa gairi kaga sai yasa cikin manyan malamai a wani guri ma yana cewa wa shaykhu abdul qadir a cikin fatawa juz'i na goma shafi na ɗari da da tamanin 488 ibnu taymiya yana cewa wa shaykhu abdul qadir wa nahwuhu min a'zami mashayikh zamanihim amran bil tizam shari wal amri wan nahy wa taqdimihi ala az-zawq wal qadar ومن أعظم المشايخ أمرا hawa الهوى zamanin su waɗanda suka ci kowa umarnin da a riƙe a kankame shari'a wal amri wan nahyi a ƙanƙame umarni da abin da Allah ya hana a kula da su wa taqdimihi ala zawqi a kuma gabatar da shari'a akan abin da yake zauki abin da kai kake ji yayi maka ya maka dadi a rai wal qadari ko abin da kake zato an riga an kaddara maka wa min a'zamil mashayikh amran bi tarkil hawa kuma suna daga cikin waɗanda suka fi kowa umarnin da a bar bin san zuciya wal iradatin nafsiya da abin da rai so kaga wannan shaida ce da take nuna ibnu taymiya bai karanta irin waɗannan maganganu da sunan shehu abdul qadir yayi su ba ba zai yi masa wannan yabo ya ce sun fi kowa umarni a rike shari'a ba alhalin yana yin wannan maganganu yana nuna dukkan wani bala'i da wasu annaba suka shiga shi ya fito da su daga ciki kuma duniyar gaba ɗaya a hannunsa take shi kansa ubangijin duk abubuwansa ya san ya san ilimin sa ya kididdige shi to kaga ba ba yiwa a ce yana haka a akwai wasu littafai da ake jingina masa dan yawanci waɗannan littafai guda biyu da na nakalto maganganunsa alguniya da alfathur rabbani su ne littafan da za ka saki jiki a game da abdulkadir jelani rahimahullah ka ce ya rubuta waɗannan littafai guda biyu amma sauran kamar as-safinatul qadiriyya na wani wai shi muhammad al-amin al-kailani za ga wasu talatai da wasu mafarke mafarke da wasu da wasu maganganu na shirka da yawa a ciki ana shi da ingina abdulkadir akwai al-fayyudatur rabbaniyya fil ma'asiri wal awrad al-qadiriyya wanda shi ma wani mutum ne tattara su wai shi Isma'il ibn Sayyid Muhammad al-Qadiri shi yake da bid'o'i da wurdai da shirka iri iri kala kala wata shirkan ma ba a jita a cikin mutanen farko ba to waɗannan duk ba shi ya rubuta su ba wasu ne suka rubuta suke cewa sun ruwaito daga wajensa a kuma wasu littattafan ma da ake rubutawa ana faɗar karamarsa ana faɗar a matsayinsa da irin darajoji nashi da wasu abubuwa nashi kamar littafin bahjatul asrar akwai littafi yana nan bahjatul asrar wa ma'danul anwar fi ba'd manaqib al-qutub ar-rabbani Abdul Qadir Jilani wannan littafi ya tara ya tara shari iri iri babba ne na wani wai shi Abul Hasan al amma ya tabka ya iri iri a littafin wai yana faɗa irin albarkatu da da karamomi na Shehu Abdul Qadir a ciki littafi ne mujalladi ne da yawa da yawa a ciki za karanta muku kaɗan daga cikin karamomin a shehu abdulkadir da ya faɗa wanda kwata-kwata hankali ba zai karɓa ba hankali ba zai kama ba a wanda duk ya ji irin maganganun da shehu abdulkadir yake yi ba zai taɓa yadda waɗannan abubuwa wai shehu abdulkadir ne wai ya yi su ba a cikin wannan littafi bahajatul asrar na shatunozi yana cewa an abi muhammad an abi muhammad shawarar tafki al-mahalli wasu mutane ne fa ba san su ba fa shi yake kirkira su ta ka kara da manya-manyan wagagen littattafai da aka yi na tarihin malamai ba ka same su ba wai shi wannan eh, eh, eh, abu muhammad shawar din ko ma sharon ne ba yake cewa da kaltu bagdad da ziyarati sheikh muhyiddin abdul qadir jilani yace ya shiga bagdad don ya ziyarci muhyiddin abdul jilani wa aqamtu indahu mudda na zauna a wajensa wani tsawon lokaci falamma azamtu ala ruzu ila misr ala qadami at-tajrid min al-khalqi yayin da na tashi ina buƙatar tafiya masar bayan duk na kakkaɓe duk wani abu na duniya daga jikina ma'ana ya ya ya kwankwaɗi tufancin sosai yanzu zai koma ya guzuri zai koma masar yace ista'azantuhu sai na nemi izinin sa shi Abdul Qadir wa awsani alla as'ala ahadan shay'an yake to kada ka roki kowa har ka je masar wa wada'a usba'ahu fi fami shi Abdul Qadir ya dau yatsan sa ya sa a bakina wa amarani an amussa yace tsotsi yatsan nan tawa fa fa'altu na tsotsi yatsan sa wa qala ya ce in sarif da madiyan ka tafi kana shiryayye abin shiryarwa fatirtu min bagdad na tafi tun daga bagdad ila misir har zuwa garin kasar masar wa ana la akulu wa la ashrabu wa quwwati fi ziyada ban ci sha kuma kun ƙara ƙarfi nake ji ko da to sahabban manzo Allah ma haka bata faru gare su ba ba a kan yi tafiya ba a yi ta jin yunwa da ishirwa annabi ce a tattaro dan abinci ya addu'a sannan abincin ya karo a ciki. wani lokaci ma su ta su ta sai kira kuman su don su samu abin da za su sha a ta ya sa musu yatsa a baki mana kowa tsotsa to kaga wannan wani abu ne da ko hankali ba zai karba ba shi dai wannan shatnufi yake cewa wa an abi haf umar al-kimani qala shi wannan yake cewa kana shaykh abdul qadir yamshi fil hawa'i shaykh abdul qadir tafiya yake akan iska ala ru'usul ashhadi bisa ga mutane duk ana kallon sai na tafiya cikin iska fi majlisi a majalisin sa kamar ana zaune da duk tashi kawai ku gani cikin iska ina tafiya wa yaqulu yana ce da su ma taqlu ash-shamsu hatta tusallimu alayya rana duk ranar da duk sanda ta fito sai ta zo ta gaishe ni wata ji sana shekara ma takan zo da kanta ilayya gare ni wa tusallimu alayya ta gaishe ni wa tuqbiruni bima yajri fiha ta bani labarin irin abin da zai gudana a cikinta Hmm? waya ji ushahar wata ma yanzu kusan da shekara ta zo kuma bai kawo wata kuma ai yana bayana cikin ta ma to wata ma yanzu wa yusallimu alayhi shi ma ya gaishe ni wa bi ma yajri fihi shi ma ya ga mun duk abin da zai gudana a cikin sa ya waya ji ul usbu sati ma sai zo wa yusallimu alayya ya gaishe ni wa yukhbiruni bima yajri fihi shi ma ya ga mun abin da ke gudana a cikin sa wa yaji ul yawmu yini ma yazo wa yusallimu alayya ya gaishe ni wa yukhbiruni bima yajri fihi ya gaya min duk abin da zai wakana a cikinsa kun ga duk wasu maganganu ne ba na masu hankali ba tun da shekara ta zo kuma ina ruwan kuma maganar sati da wani ai ba ta yazo ba yace wa izzatu rabbi na rantse da girman ubangiji na su ada'a wal ashqiya'a yan wuta da yan aljanna da yan wuta la yuraduna ala aini fil lawhil mahfuz ana nuna mun su a lawhil mahfuz ina ganin su ana ga'isu fi bihari ilbillahi ni nayinun qaya na nitse cikin tekunan ilimin Allah wa mushahadatihi da abubuwan ganin sa ana hujjatun alaikum jami'ukum kuma ni hujja ce gare ku gaba ɗayan ku ana na'ibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ni na'ibin manzon Allah ne wakilin sani wa warithi fi fil ardi kuma ni ne mai gadan sa a bayan kasa to amma shi wanda yake abin nan gadan shi bai faɗi haka ba <laughs> ko akwai inda kace ba za Allah ya a iska ko shekara da waye da waye duk su zo su gaishe shi su gaya masa me za a yi kun ga wannan don hauka ne da surutai na na nufi. a wani guri yake cewa an adi ibn musafir qala um amtarat as-sama'u marratan wata rana ana zaune a majalisin shehu abdul qadiri wai sai sama take ce da ruwa wa shehu abdul ta kallam shi kuma shehu abdul yana karantarwa yana musu magana sai kuma ruwa ya sauko fata farraka ba'du ahli majlis sai wasu daga cikin mutane suka bar suka tashi suka bar gurin suka gudu farafa a ra'asa, nahwa as-sama'i sai ya daga kansa ya dubi sama wa qala yace ana ajma'u wa anta tufarriqu ina tara mutane ke kina raba musu ina tara su kina korar su fa sakanat fa sakanat al-matar an al-majlis daga nan shikenan sai ruwa tsatsaf ya dauki wa baki ala halihi ruwa ya tsaya ya kau kharij al-majlis wato ruwan tsif ya dauke baya zuba majalisin sai can waje wajen majalisin ga su ba a cikin rufi ba amma ruwan ba ya taba wala yaqru ala al-majlisi qatra ko dugo ɗaya bai dugo cikin majalisin ba tun da shehu Abu Sa'id yayi tsawa manzo Allah da ya ila na juma'a da ya sauko ruwa ya tuntuba yayi ta abin nan har ma ya fara ta'adi sai da sahabbai suka zo suka same shi manzo Allah sai da ya daga hannunsa ya addu'a ya roki Allah yana ta Allahumma hawalaina la alaina hawalaina la alaina ya ubangiji itan gefen mu da shi dan wajen Madina ba akan mu ba sai da ya roki Allah amma shi wannan tsawa ya sama eh kuma manzo Allah yana fitar ruwa yana jika shi to irin waɗannan maganganu shi yasa ibnu rajab ibnu rajab alhambali a zainu tabaqatil hanabila idan ka koma na ɗaya shafi na ɗari biyu da inda uku za ka ji inda yake cewa yana magana akan wannan littafi na bahijatul asrar wanda a ciki ake ɗauko karawon sha a yake cewa walakin kaddama al-muqri Abu al-Hasan al-Shatnufi al-Misri fi akhbar al-Shaykh Abd al-Qadir thalathata mujalladat shi wannan malami mutum Masar ya tara labarurrukan shi Abd al-Qadir kusan sifili sifili manya guda uku wa kataba fihi tsamma ram ya rubuta duk wata tsiya a ciki wa kafal mar'u kadhiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a kuma ya ishi mutum ya zama ƙaryaci duk abin da ya je ya faɗa wa qad ba ba'd hadha al-kitab yace na ga wani abu daga cikin wannan littafi wala yaqibu ala qalbi an da ala shay'in mimma fihi kuma ni bazan ji daɗi a zuciyata ba in na nakalto wani abu da yake cikin wannan littafi wannan ibnu rajab yake faɗar wannan magana fa an qulu minhu illa ma kana mashruhan ma'ruf duk abinda kaga na kawo a tarjamar shi a Qadir kuma akwai shi a wancan littafi to dama akwai shi ya shahara min gairi hadal kitabi a wani littafin ba wannan ba wa zalika li kasrati ma fihi min ar-riwayati am majhulina saboda yawon riwaya da yake daga wasu mutanen da ba a san ko suwaye ba wa fihi min ash-shay'i akwai surutan banza wa tsammati da bala'i iri iri wadda awi da da'awa daban-daban ta karya wal kalamil batin da maganganun ƙarya ma abinda baka iya girge shi wala yaliqu nisbatu misli zalika ila shaykh Abdul Qadir bai kamata a jingina irin waɗannan abubuwa ba ga shaykh Abdul Qadir thumma wajadtu al-kamal Ja'far yace sai na samu wani malami Ja'far al-Adfawi ya ambata يا أنبتا أن الشطنوفي نفسه شيني وأن التافي بهجة الأسرار kana muttahaman fi ma yaskin fi hadha alkitab shi kansa ana tuhumar shi yake kirkiro maganganu shi kansa shi yake kirkiro su yana cewa an ai abdul qadir kaza kamar tafriul tafriul shi tafriul khatir na wanda ma tsakanin shi abdul qadir shekara ɗari nawa amma gashi ana ta wasu karamomi ana jingina shi abdul qadir ana cewa yayi kaza yayi kaza to san waɗannan abubuwa ba shi ba waɗannan abubuwa ba shi yayi ba idan akwai wasu karamomi nashi to kamar sauran manyan bayan Allah ana samu suna da karama ba ma inkarin karama amma kuma a wuce gona da iri har a keta shari'a wannan abin da ba za mu karba ba don karama dole ta fi tare da shari'a don abin da aka ce karama ne ya keta shari'a to ba a kiran shi karama to shi yasa zahabi yake cewa wafil jumla a takaici ko a dunkule bayan ya kama ba da tarihin cewa abdulkadir a shehu abdulkadir kabiru sha'ani shehu abdulkadir babban mutum ne wa alaihi ma'afa fi ba'd aqwalihi wa da'awihi yana da laifuka a wasu maganganunsa da wasu da'awoyi da yake a cikin gunya wanda shine ka ka rubuta a littafin sa ne za ga wasu maganganu wanda suke sabanin sunna ne to amma shi a lokacin da yake kawo su amma nan sa hadisan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam da yana kiran su hadisai alhalin hadisan ƙarya ne to bisa ga zatansa ya gina wasu ibadoji a kansu kaga anan shi da kyakkyawan niyya yayi amma abin bai da kyau to shine zahabi yake ishara zuwa gare shi ina ganin karancin karanta ilimin hadisi da yake da shi shi ya ja ga wannan da kuma cuɗanyar su da wasu sufaye irin su a Hammad ibn Muslim dabbas duk suka kai shi ga tsintar wasu abubuwa da ya rubuta a cikin ita kanta alguniya din akwai abubuwa masu kyau inda ya magana akan aqida in kun ga magana dai akan a istiwa'i daidaiton ubangiji akan al'arshi wato magana ta ahlus sunna cikakkiya yayi a cikin wannan littafi alguniya a wanda har ta ga idan ana karanta abubuwan da ya rubuta dinnan a cikin littafin ba abu ɗaya ba ba abu biyu ba wasu sai su zaci kamar ma ba abdulkadir din bane ko ma dai wani ne aka yi kuskure aka ce abul kadir to amma in ka karanta tarjamar ta gaba ɗaya zaka ji ana faɗar cewa ya rubuta littafi al-gunya kuma wannan littafi ana nakalto maganganu da yawa a cikin sa wanda shi ne aka buga bugu ba ɗaya ba ba biyu ba an buga shi a alkahira an buga shi a sham an buga shi a ina ne an buga shi a ina ne akwai inda yake magana a cikin wannan littafi yana tabbatar da kadaitar daukakar ubangiji akan al'arshi da daidaitan ta akan al'arshi yana soke maganar cewa a Allah madaukakin sarki ba daidai ta yayi barin jaye yayi ko kuma mallaka yi kamar yadda ake faɗa a cikin wato littattafan yan bid'a yana cewa wannan maganganu na cewa ya mallaka ko ya abin nan maganganu ne ba na ahlus sunna ba maganganu ne na asha'ira maganganu ne na na na na, na mu'tazila maganganu ne na waɗanda suke aljahmiya ko alkarramiya ko al-ash'ariyya saura kaga ashe shi ba al-ash'ari bane wanda duk yace zai bi ɗariƙa shehu abdulkadir to sai koma ya karanta abin da shehu abdulkadir ke kira ɗariƙarsa shi ne bin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ya bi abdulkadir ya koyi da shi akan abin da yake kira a kansa na na riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da riko da mazhabar ahlus sunna cikin mu'taqad ta shafi al-asma' wa sifat yayin da ake karanta irin waɗannan ana cewa Sheikh Abdul Qadir ya ce kaza sauran waɗanda suke jingina kansu ga ɗariƙarsa sukan ji abin ya sha bamban da abin da su suke kira zuwa gare shi da abin da su suke da'awar shi ne ɗariƙar sai su ce ƙarya ake yi wa sheikh abdulkadiri a Alguniya ɗin nan an ƙaƙƙara wasu abubuwa a ciki an ƙaƙƙara an sosoka wasu abubuwa a ciki Alguniya ba a buga shi a ƙasa ɗaya ba babu ma wata ɗaba'a da aka yi ta a saudiya babu wata ɗaba'a cikin ɗaba'a inda aka yi na kitabul gunya a ƙasar saudiya an buga alguniya a bagdad wanda nan nan ma akwai kadiriyar a darul hurriya a shekarar 1408 an buga shi a masar a matba'ar mustafa albami alhalabi wanda shi ba wani ahalus sunna bane an buga shi a darul albab a dimash wanda can ma akwai kadiriya suna da kadiriya kuma a can an buga shi a almaktabatu sha'adiyya a labanan babu wata daba da aka buga a cikin abin nan kuma a ka'ida ta ilimi duk abin da za ka kore to yana da kyau ka kawo hujjoji ba kawai ka ce kai kai ƙarya aka yi masa ba a sai ka kawo dalilan da suke nuna ƙarya aka yi masa alfatul rabbani littafin sani mun karanto abubuwa da yawa da suna tafiya da sunna kuma kira yake zuwa ga sunna alguniya tana tafiya daidai da shi har shi sa ma a ibnu kathir a tarjamarsa a cikin albidaya wan nihaya yake gaya mana cewa shehu abdul qadir wa qad sallafa kitab al gunya wa futuh al ghaibi wa fihi ma ashiya'u hasana ya rubuta littafin al da futuhul ghaibi a cikin su akwai abubuwa masu kyau kamar da kuka ji dinnan wa zakara fihi ma ahadith da'ifa wal mawdu'a ya faɗa hadisai da ifai da mawdu'ai wanda muka ce rashin sanin sa da ilimin hadisi yasa in bace to ya gina ibadinsa da da wurdansa akan su kai ahli sunna da kasan ilimin hadisi ko kake tare da wanda suka sani za su tantance maka kaga ba za ka bi shi akan wannan ba shi kuma za ka yi masa uzuri domin ba da gayyaye ba shi a tsammanin sa maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce yake aiki da ita don haka dan yayi ta nanatawa kan cewa abi annabi sallallahu alaihi wa sallama abi alqur'ani ai aiki da su kuma bin su da aiki da su shine sufanci saboda haka ya dauki waɗannan abubuwa yake zaton a abin nan gaskiya ce kira zuwa gare su shi yasa az-zahabi a siyar alamin nubala a tarjamarsa yake cewa laisa fi kibaril mashayikh man lahu ahwalun wa karamat aksaru min ash-shaykh Abdul Qadir lakin kaseeran min halayat wato babu cikin shehinai manyan shehinai da suke da ahwal wasu halaye da wasu karamomi fiye da shehu abin qadiri don wannan littafin sifili guda uku ba a jatul asirar duk karamomin sa ne yace ba wanda aka fi tarawa tilin karamomi kamar shehu abin qadir amma da yawa daga ciki ba su inganta ba wa fi ba'd zalika ashiya'u mustahila a ciki akwai wasu abubuwa ma da ba za ma saba yiwuwa ba ba za ma saba yiwuwa ba a shehu abdul abin ya ya abin nan ya faɗi to don haka mu abun mu'alif sunna cewa abdul qadir ɗaya ne daga cikin malamai na gargaru waɗanda suka yi wa musulunci hidima ta hanyar karantar wasu ko da kuwa suna da wasu kurakurai kamar yadda wasu daga kamar yadda sauran malamai ba shi ba su ma sukan yi kurakurai a inda suka dace muna yi musu addu'a Allah ya ba su gwaɓaɓa lada a inda suka kuskure muna yi musu addu'a Allah ya ba su ladan ijtihadin su Allah ya gafarta musu kuran a yadda muke ganin alaƙar mabiya ƙadiriya da shehu abdulkadiri muna yi mata kallon alaƙa irin ta mabiya yesu almasihu eh, ta yesu almasihu da mabiyansa kaga yanzu duk abubuwan da ake cewa yesu yayi yesu yayi wasu kana san kana ji ka san ƙarya ake masa wannan ba shi zai sa ka tuhume shi ba wannan ba shi zai sa ka yarfar da shi ba wannan ba shi zai sa ka zage shi ba ka san wasu abubuwa ne da aka kaga a bayansa aka jingina masa wanda ba shi yayi ba ba shi ya rubuta ba kai wasu ma ba almajiransa na kusa da shi ne suka rubuta ba kai wasu ma ba da harshen larabci aka rubuta su ba wasu ma da harshen farisanci aka rubuta sannan aka dawo da su cikin larabci wanda yake nuna mana kuma dukkan waɗannan rubuce-rubuce yawancinsu waɗanda aka yi na ƙarerayi da ake jinginawa shehu abdulkadiri sun kasance bayan rayuwar ibn taymiya ne ma ba a lokacinsa ba a lokacinsa shi abin da ya karanta a cikin irin wannan littafi na fusuhul gaibi babu waɗannan kwama kwamatalar shi yasa har kullum yakan yanko wasu maganganunsa masu dacewa da sunna masu dacewa da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama har ma yayi sharhin su har ma yayi bayanin su kamar yadda zamu karanta a cikin wannan littafi na shi al-ubudiyya ga ya kawo Shehu Abdul Qadir a ɗaya daga cikin waɗanda suka san abin da yake bambanci tsakanin makami na rububiya da kuma makami na uluhiya saboda haka a shekaru wajen sha takwas baya da suka wuce a lokacin muna karatun fathul majid a majalisin tirayim kafin tafi karatu saudiya bayan dab da tafiyar lokacin da shekarar da ja'far zai tafi na zo ina karatu na ce lokacin ana izala mai zafi izalar wa'azi ba izalar karatu ba a lokacin izalar kawai wa'azi ake zuwa amma ba a karatu a lokacin da na zo kuma a lokacin kowa wanda ya yi aka yi gwagwarmayar izala na yaji da shi ya san trial to a lokacin na yi maganar cewa sheikh abdulkadir ya sha bamban da shehu tijjani sun sha bamban sheikh abdulkadir a gurin mu ahlus sunna musamman kwarai ne duk da yana da kurakurai kamar yadda sauran wasu malaman ma sukan yi kurakurai amma abubuwan da ake jingina masa ba gaskiya bane kuma shi ma yana da walittaka gwargwadon tsoronsa da ubangijinsa gwargwadon kiyaye dokokin ubangiji kamar yadda kowane mumin yake da walittaka gwargwadon imanin to a lokacin fa masallaci ya dume aka shiga har gowa aka ce zan mai da masallaci dandalin kare cewa abdul zan mai da masallaci dandalin kare kadiriya ka san wasu da jafa'i suke kada ba kada ba ka kadir da kadiriya ke yana so ya hada su guri ya hada su guri guda dan a dinga yi maka wani kallo daban ni kuma a lokacin nace to duk mai mukabala ya fito kun san a lokacin haka ake cewa in aka mammago wani abu sai a ce duk mai mukabala ya nace to duk mai mukabala kada sai na tafi wani ya zage ni yazo ayi mukabala wani wannan yace to yanzu da abin da shafi kada dai a cikin a cikin jawahirul ma'ani a ce kuma ba shi mutumin kirki ne to kaga ai tsiyar jawahirul ma'ani ai ba shi abu kadare ya rubuta shi ba jawahirul ma'ani ana jingina shi abu ne. to nake mutu ko ni na ebo ta kadan shi malam abubakar mahmud gumi Allah ya ji kansa shi cewa yake yi ma duka biyun ƙarya ake yi? da shehu tijjani da abdulkadir duk mutanen kirki ne ƙarya ake yi. wanda nake ni ban yadda da bangare ɗaya ba sai shehu tijjani kana da hujjojin da za ka kama da laifin fuka da yawa waɗanda suka yi ta magana a kansa bayan abubuwan da almajiransa na jikinsa suka rubuta da yawunsa hakanan nan malaman da suka yi zamani da shi suka yi rayuwa da shi suka rubuta tarihinsa sun rubuta abubuwa marasa daɗin ji dangane da shi sun tuhume shi har da yin kuɗin ɗan jabo kaga wannan ni ba zan yarda ba saɓanin shi abu qadir shi abu qadir babu wanda ya tuhumce shi da cewa ɗan damfara in ka karanta in ka karanta tarihin da malamai suka rubuta irin su ibnu kathir irin su ibnu rajab irin su zahabi irin su ibnu jawzi irin su ibnu ibnu tagri bardi a nujum zahira za ga riya su suke yi ni ban ga wanda yake shi dan dan fara bane to kaga ai ba zai zo in hada shi da wannan ba to shi yasa hada su biyun yana buƙatar a sake tunani to amma shi abu kadiri mutumin kirki ne kuma dan uwanmu ne ahlus sunna ba ruwan shi da wata dariƙa da yanzu ake yi sunanta kadiriya inda a can yana da mabiyansa wanda watakila za a ce mabiyin shi abu kadir saboda yana ba su zikirarruka da wasu karatuttuka to na yanzu kamar mabiya ne masu cewa su mabiya yesu almasihu masu mabiya annabi isa ne haka su ma na yanzu masu cewa su mabiya abdulkadir ne in kuma da gaske suke sai su fito da inda abdulkadir ya ce duk aishar holi yadda ake yi da sunanta kuma abinda ba za a samu ba littafai biyu din nan su ne kawai aka yarda cewa shi abu qadir yana da hannu a kansu amma sauran duk wasu ne suka rubuta daga bayansa suka tara wasu maganganu suke cewa shewa abu qadir ya ce ko ya yi wanda kuma babu wata hujja da za su tabbatar da haka saboda haka a darasi na gaba insha Allah za mu fassara maganganun shewa abdul qadir da kuma irin sharhi da ibnu taymiya alaihi rahmatullahi yayi musu وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم wannan yana tambayar cewa mahaifinsa ko mahaifiyarsa idan suka rasu zai iya karanta musu suratul ikhlasi ko salati da nufin Allah ya kai ladan gare su abin da ya tabbata da sunna yi musu addu'a da yin sadaka da zimmar Allah ya kai lada gare su wani abin da bai zo a sunna ba ba za a baka shi ba ba za ka yi sallah ba ka ce ka yi sallah nan Allah ya kai musu ladan haka nan karatu shi kansa malamai sun yi ta a ce ku ce akai amma janibin masu cewa ba za a karanta ba shi ya fi karfi don babu wani nafi sahihi da ya tabbata akan haka don haka kana iya musu addu'a kamar yadda ya zo wa waladin salihin ya da lahu kai masa addu'a Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya haskaka kabarinsa Allah ya sa shi gidan aljanna Allah ya gafarta masa zunubansa haka nan ita ba mahaifiya ko kai musu sadaka menene hukuncin kabarbari da ake yi a kwanaki uku bayan na babbar sallah sunna ce ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wa la ala ma hadaka hadisi yana cewa ana min ghairi dajjal aqwatu alaikum min ad-dajjal fa qalu mimman ya rasulullah qala ulama usul ni na fiye muku tsoron wani abu ba dajjal ba fiye da yadda nake je muku tsoron dajjal suka ce wane ne yake mayagun malamai wannan hadisi wannan sai dai fassararsa amma yana bukata a sake tattauna ingancinsa amma kamar yadda ya nema wannan ce fassara wani kuma yana cewa shewa abu qadiri ya kada mandiri ko ya ce a kada kuma waye ya fara kada mandiri a kada mandiri da sunan ibada sun zamanin a karni na biyu aka fara samun masu kamar yadda ya zo cewa imamu shafi'i ya ce ya baro bagdad ya baro wasu mutane a bagdad sun tsiri wani abu wanda suke kira a takbir to amma su ba ba ba mandirin bane wanda ake gasawa irin wannan da muke da muke gani ko abin nan ne za a ɗauka ko igiyoyi ne ko wasu bulaloli za a yi ta dukan ƙasa da su ana ta kaɗa ƙasa da su kura na tashi ana zikiri to wannan ita ce bid'ar da za mu shafi yace ya bar wasu ƙirƙiro wata bid'a to tun daga nan ina jin ana ta moderating din abin ne ana ta modernizing din sa ana ta modernizing din sa har ya zo har ya zama yanzu ya koma piano to kullum ana ci gaba ana ƙara shigar da gyare-gyare abinda na gaya muku shau abu kadiri waɗannan littafai da muka faɗa su ne manyan littafan da aka fi sanin sa da su amma wasu da takasai da za su kawo wasu abubuwa na shirme ba a san abu kadarin su ba kuma ni ban je a cikin tarjama su an ce yana kada ganga ba ni ban gani ba ga shi nan ko manyan malamai sun yi tarjama sa sai ibnul jauzi sai ibnul jauzi tare suka yi zamani ibnul jauzi tare suka yi zamani da shi al kuma yana bagdad kamar da shi al-qadir yake bagdad ba ke tanbih abin da nan tanbih iblis ba ya kuma faɗi irin inda kofofin da ke ɗan ya shigo wa sufaye ba amma ni ban jin da yake alƙadima ta abin ba yabansa ma yayi a cikin tarjamar da ya masa saboda haka wasu abubuwa da za a zo a jingina wa mutum daga bayansa bai kamata mu mu ɗauka eh lalle haka ne ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa aka jingina masa abubuwan da bai faɗa ba bare shi Abu Qadiri kuma ita ƙarya dan ba ta tsayuwa ita kadai sai an jingina ta da wani mai ƙarfi mai gaskiya ko an jingina ta da wani gaskiya kama yadda Allah yake cewa wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru walakin kafaru da suka so su koya mutane tsafi a dauke shi a matsayin abin kirki da suka ce shi ma abin da annabi Sulaiman yake yi kenan har ya zama ya mallaki duniya ya zama yana da wannan mulki mai karfi sai da suka jingina wa annabi Sulaiman koyar da tsafi da koyan tsafi sannan suka shiga cikin mutane suna yadawa to har ƙarya ko da yaushe take eh ta jingina da wani mutumin kirki ko kuma wani wata magana ta kirki sannan kuma ta yi rasta saboda haka jingina masa abubuwa ba shi ne yake nuna iya eh yayi ba wani kuma yana tambaya yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa rabb to mutum mutumin da ya kirki salati yana yi to shin Allah zai karɓi sallarsa da azuminsa da da zakarsa sai kirkiri salatin da manzo Allah bai zo da shi ba kuma yana yi yana bauta Allah da shi za ka sallar sallarsa da azumin sa a mu fahimci akwai bid'a da take musahiba lil ibada akwai bid'a kuma da take ita kadai mutum yana yin wani zikiri na bid'a bayan ya gama sallah in ya yi sallar sai da shari'a ta zo da ita sallar ta ta karɓi in ya zauna ya yi zikirin bid'a kuma nan kuma abin da ya wuta na zunubi yana nan saura ka tallata daban abinda kuma ya yi na bid'a daban akwai kuma barnar da take kira da ibada to anan ne ake samun matsala idan aka shigar da barnar cikin ibada a ce a cikin sallar ya tsinci wasu hudoyi ya sa a to sai a bar masa da sallar dan ba irin wannan aka sa shi ba a cikin azumin a ce ya kirkiri wani abu da zai yi ya shigar da shi to sai a bar masa kayansa to amma idan yana azumin sa yana zakarsa kamar yadda aka tsara masa kuma can gefe guda yana yin wasu abubuwa da shehune suka tsara masa to a inda yayi na Allah din Allah zai ba shi ladan sa inda yayi na shehunan kuma sai nema a hannun a wani kuma yana cewa shi yana so ya haddace Qur'ani amma yana shan wahala ya daɗe yana karanta shafi guda da kyar yake haddacewa me zai ya haddace shi ne yadda yake yi din nan ya karanta din da kyar inda an rubuta mai shiga da kyar والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجرا فهناك لكن قال لا فقد ما أقول يا فد الماهر في القرآن مع كرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجرا والذي يقول يوجد كلام القرآن ينا ترى تاشي كما شيء ينا كم قد الله كنا وانا ينا ترى دم لا كم هو جيّا وانا كم يكي كرنتا ينا ويتتعتع فيه وهو عليه كاف yana ta ina yana ba shi wahala manzo Allah yana da lada biyu manzo Allah bai ce ga wani wuri zai kai hada ce ba a'a kai ta wahala kana da ladan qur'anin kana da kuma ladan wahala saboda haka haka za ka yi sai kuma ba a ce ka hada ce ba ai kada ka dauka kai ma wai an kama an ta maka sai lalle ka hada ce qur'ani wai yake za mu ga wani a littafai ana gana mana wane ya haddace qur'ani cikin sahabbai wane ma haka wane ma haka wane ma ana zazzana wasu irin ɗaiɗaiku da su ne masu yawan ai ba za a gane sai a gane wanda bai haddace ba sai a ce cikin sabai wane ne bai haddace wane ne bai haddace ba to da kaga ana zana waɗanda suka haddace shi ya nuna maka majority su ne wanda ba su masu haddace su ne yan kaɗan sai yasa wani gurin aka yi an ce mutum bakwai wani gurin takwas wani gurin tara sai kaga adadin ba yawa da wuya ga ya kai ashirin su sabai dubu nawa a da haka in ka ɗauka kai ma ɗin nan lalle Allah yana son sai ka shiga sau ma haddaka hada za ka yi ta neman wasu zikirurruka da wasu salloli da wasu abubuwa karshe ma ka je ka fada ramin bid'a ba sani ba dan aka sami wannan dan bid'a ya yi ribace ka aiki kenan sai je baka ah, to ya je kana neman wani abu saboda ka dauka abun kai ta karanta a haka kana samun ladan biyu to to wasu tambayoyin din mun mun ansa ne alakar Abdul Qadir da shirkar yan kabari da waye to ai mun faɗa wani ya ce a faɗa masa littafan da suka yi tarjama cewa Abdul Qadir na faɗa akwai tarjama sa a bidaya wa nihaya akwai tarjama sa a sirr alamin nubala akwai tarjama sa a cikin an zahira na ibnu tagri bardi akwai tarjama sa a cikin al-wafi bil wafayat na khalil al-kikalbi as-safadi da littafai suna nan da yawa akwai shajaratu zahab na ibnu al-imad duk akwai tarjama cewa abdul qadir a ciki in ka je kai ta tattarawa ka ga waye cewa abdul qadir din ina ya dosa ina kuma qadiriya ta dosa Allah ya mana gamdakatar sai kai labarin wanda suka gidan su yana da su salam eh waɗanda ka aika kowa kuma in ka sake ka aika wani to duk wanda ya yarda da wannan yayi addu'ar wa ya karanta wannan salatin na bid'a kana da kamar ka goge in ba za ka iya rubuta kai na wa'azi na gargadi kai ta aika kai sai kai wannan amma ba wannan da suka turo